Amen.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 akwai eh, wato dattijon nan da yake sananne a wajenmu duk wanda ya gan shi sai ya tuna da shek abubakar mahmud gumi alhaji sani mani duk wanda ya san tafsirai na shek abubakar mahmud gumi zai ga alhaji sani mani shine yake tsayawa a bayan malam da shi allah ya masa tsawon rayuwa har yanzu ana nan ana bugawa yanzu ma za mu buƙaci alhaji mani dan taso ka zo daga nan ka tsaya domin yan wasu ga alhaji sani mani a tsaye su suna da shiga bakar mamur guri alhaji sani mani ya ce to wa anan zai tsaya har a gama karatu to har yanzu ba ko kuma dan gida majalisin akwai alhaji kashin ibrahim barbados wadda na kashin bukar barbaros ban san inda ibrahim yake shigo mana a cikin sunan ba eh, kashin bukar eh, barbaros ina fata fahimci wannan wanda na san dan wannan majalisa ne duk lokaci ba na muna tare da shi allah ya saka masa da alkhairi ana nan ma na san muna cikin suratul ma'ida haka ne to gano inda muka kwana sai mu nausa daga wuri mu ga me allah zai بسم الله الرحمن الغافلين لعن الذين كفروا ba ji a nan. Allah madaukin sarki ce da ina mai zai na kafaru min bane Isra'ila. Allah an ce waɗanda suka kafarta a cikin bane Isra'il. mun ce ba faɗi wanda ya la'anar ba saboda sananne ne Allah ne ya la'ane su ala lisani Dawud akan harshen annabi daud wa Isa Maryam da kuma harshen annabi Isa dan Maryam jiya mun yi bayanin kalmar harshe lisan in ta zo alqur'ani mai girma tana zuwa da ma'anoni daban-daban mun faɗi ma'anonin da take bayarwa da kuma ita wannan lisan da ta zo a cikin wannan aya muka ce ita wannan lisanul bayan ce wato lisan ce ta bayani da zance ala lisani Dawuda, wa isa ibn maryam Allah yake zalika bima asaw wa ya ya'tadun wannan la'ana ta same su ne sakamakon sabo na Allah madaukin sarki da suka rinka yi da kuma tsallake iyaka da ƙetare haddi menene tsallake iyaka da ƙetare haddi da suka rinka yi muka ce shine kashe annabawan Allah madaukin sarki sun kashe annabawa da yawa bani Isra'ila haka ne sai kuma Allah ya ce kanu la yatana hauna amun munkarin kanu sun kasance عن منكر فعلوه لبئس ba sa yin wa'azi ba sa hana junansu an munkarin daga mummunan aiki faluhu wanda suka aikata wato za su ga dan uwansu yana aikata laifi yana aikata kuskure amma ba za su yi mashi wa'azi ba ba za su hana shi ba ba za su masa gargadi ba Allah ya ce labisa ma kanu ya fa'alun sirar da abin da suka kasance suna aikatawa abin suka kasance suna aikatawa ya yi muni Allah ya gafarta mana malamai suka ce waɗannan ayoyi suna isar da sakonni guda uku saƙo na farko da wannan ayoyin suke nunawa aka ce Allah ya tsinewa kafirai a cikin bani Isra'ila malamai suka ce wannan yana nuna halaccin tsinewa wanda Allah ya tsine mashi wanda Allah ya la'ane shi ya halatta yi ne a la'ane shi amma wanda Allah bai la'ane shi ba Allah bai ce ya tsine masa albarka ba haramun ne ka tsine mashi haramun ne ka la'anci wanda Allah bai la'ane shi ba domin annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam ya ce laisal mu'min bila'anin wala ƙwa'anin wala fahashin wala albazi mai imani bai taba zama mai tsine wa mutane albarka ba mai imani bai taba zama mai yawan alfasha ba mai imani bai zama mai yin manzaru na batsa ba abubuwa da mai imani bai aikatawa a ciki akwai inuwa ba aikin mai imani ba ne inuwa ina fata an fahimci wannan limamai da masu wazi a hatara ba kowa ne kawai zaka bushe iska saboda kai kana iya zama bakin makirfon shi bai da makirfon bai da membari da zai haura nan juma'a saboda ya baka haushi ko kun samu matsala ka hau mimbari ka rinka la'anta ta kana tsine mashi albarka ba wannan haramun ne musulunci bai da shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace alla'anun la yakununa a yawmal qiyama masu al'ada tsine wa mutane albarka yanzu nan zai la'anci mutum manzo Allah ce irin waɗannan ba sa yin ceto a ranar tashin alkiyama duk wani mai saurin baki yanzu nan zaka tsine wani albarka ko kalane shi akwai wanda za ga ko dan sai masa abu kare yanzu zai fara tsine wa yaron wannan yaro dai baka da albarka Allah wadanka Allah ya tsine maka ban san makasudin haihuwarka ba wannan ka cutar da yaron bai ji ba bai gani ba kuma ka saba wa sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jihadi za a ji wani sahabi yana kan raƙumi sai raƙumi ya rinka tudu da shi da bakin wannan sahabi sai ce kai wanda akwai nan raƙumi raƙumi ya tsinewa kusan me ya faru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take kalle shi ce tunda ka tsine wa raƙumin sai ka bar shi, ba za ka tawo da shi ba yace la tusahibna bi mal'un na'am yau ba mun saki samu masu musulunta na'am idan masu musulunta suke an yi mata bayanin musulunci kuma ta kace kalmar shahada na'am sai shi gode da cikin magansu na'am to ga daya a ciki na'am ta karbi kalmar shahada na'am da sunanta mary daga mary ta rike ta koma maryam bayan karba kalmar shahada to wani addu'a Allah ya sa musulunci ta albarka eh, sai a fita da ita a ci gaba da karantar da ita abin da ya kamata a karantar da ita je ma an samu mata guda biyu da suka musulunta ko eh, akwai wacce da tana gloria je ta koma aisha akwai faith ita kuma ta koma farida to duk muna addu'a Allah ya musulunci su albarka to nan da na'am abinda ba na shirki da zake faɗa wayannan bayan Allah da suke karɓa kalmar shahada musamman akwai mata a cikin su wato akwai bukatan a ce bayan Allah su dan ba da taimako na ko zannuwa hijabi abubuwan da ya kamata a ce eh, wato wayannan bayan Allah an ci gaba da taimaka masa da shi domin su ci gaba da wato gudanar da addini kamar yadda ya kamata ina fata an fahimci wannan sannan a samu tsari mai kyau da za a yi domin a rinka koya musu addini a san inda suke da za a rinka bibiyan musuluncin nasu da musuluncin nasu zai dore Allah Allah ya mu dace mu kuma Allah ya mu ikon shigowa ciki da taimakawa a ciki dukkan mu da mu da ku ne mu haɗu mu yi in Allah madaukin sarki ya amince muna addu'a Allah madaukin sarki sarki ya amince sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tusahibna bi mal'un kada ka biyo mu da raƙumin da aka tsine masa albarka to idan raƙumi ne aka tsine masa albarka annabi yace kada a taho da raƙumin fagen daga to ina ka samu hujjar da zaka rinka tsine wa musulmi da bai ji ba bai gani ba ina fata an fahimci wannan amma wanda Allah ya tsine masa in ka tsine masa baka laifi ba akwai wanda alqur'ani mai girma ce an tsine musu kamar yahudawa nan ga aya karar Allah ya karanta mana lu'ina allazina kafaru min bani isra'ila ala lisani dauda wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun bayan nan Allah a cikin suratul nisa'i alam tara إلا الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت يؤمنون بالجبت Allah ya ce alam tara ilal utu nasiban min alkitabi baka gani ba zuwa ga waɗannan da aka ba su rabo na littafi su ne yahudawa Allah ya ce yu'minuna bil jibti wa dagut suna yin imani da jibtu suna yin imani da dagut duk abin da aka rike abin bauta ana masa biyayya ko tsari ko dan adam ko gunki ko ma menene aka rike shi a madadin tsarin addinin musulunci wannan ya zama jirtu ya zama dagu ina fata an gada wannan sai Allah ya ce wa yaquluna lil ladzina kafaru har ta kai matsayin da suna faɗawa wa kafirai masu bautar gumaka haula a hada minan allazina amanu sabila cewa kafirai da ke bautar gunki wai su ne akan shirya fiye da masu imani domin kafiran maka sun tashi sun je sun samu yahudawa madina suka ce to mu maguzawa ne bautar gunki muke yi ba mu da ilimi babu wani littafi daga wajen Allah amma ku yahudawa kuna da attaura littafi ne da Allah ya saukar saboda haka kuna da ilimi mu jahilai ne don Allah kuma na bayani da mu da muke bautar gunki da Muhammadu da yake Allah ya aiko shi yana bautar Allah wace kan addinin gaskiya da Yahude saboda tsabar munafurci sai ce ku da kuke bautar gumaka kuke kan addinin gaskiya ba Muhammadu ba alhali ya san wane ne ke kan gaskiya ya san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ke kan addinin gaskiya sai Allah ya ce ulaika allazina la'anahumullah waɗannan su ne waɗanda Allah ya tsine musu albarka Allah ya la'ance su wa man yal'anillahu duk wanda Allah kuma ya la'ance shi ya tsine mashi albarka falan da lahu falan ta jina lahu sira to baka iya samu masa mataimaki baka iya samu wanda zai taimake shi ya hana shi tafiya wutar jahannama ranar tashin alkiyama kamar yadda Allah ya tsine wa Yahudawa a suratul Ma'ida kenan ya ƙara tsine musu a wace sura a suratul Nisa'i saboda haka in nace Allah ya tsine wa bai Yahudi albarka ban saba wa Allah ba dan wa na tsinewa wanda Allah ya tsinewa kamin na tsine masa kaddara ta riga fata Allah ya tsine mishi an gane wannan kamar shedan in na ce Allah ya tsine wa shaidan ban yi laifi ba me yasa ban yi laifi ba saboda kamin na tsine wa shaidan Allah ya tsine shi yace in ya una min dunihi لعنه الله Allah ya ce su kafirai in yau da una min dunihi ba kowa suke bauta koma bayan Allah ba illa ina saface mata duk inda kafiri yake ce yake bauta ba zai bauta wa namiji ba shi yasa lata kalmar ilahu ce aka mai da ita mace sai ta koma mai lata uzza kalmar aziz aka mai da ita mace sai ta koma mai uzza manata kalmar almannan sai aka mai da ita mace sai ta koma mai sai ta koma manata duk wani abin da zaka bauta kuma bayan Allah za ga sunan sunan me ake sa mashi sunan mata ake sa mashi ba za a sa mashi sunan maza a bauta mashi ba shine in da'una min dunihi illa inata sai Allah ya ce wa in da'una ba kowa suke bautawa ba illa shedanan marida face shedan kangararre suke bautawa sai Allah ya ce to shedan kangararre din nan kuma la'anahu Allah Allah ya tsine mashi albarka sai dan nace Allah ya tsine wa shedan albarka ba aikata laifi ba in na ce Allah ya tsine wa shaidan na yi laifi ban yi laifi ba saboda me yasa ban yi laifi ba saboda abinda Allah Allah ya tsine mashi kamar ya tsine mashi ina fata fahimci wannan mai zagin matan manzan Allah mai zagin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mai zagin surukan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mai zagin abokan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mai zagin almajiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sune sahabbai shi ma in natsi ne masa albarka ban yi laifi ba domin bin na tsine mashi Allah ya tsine mashi wanda ya zagi matarka ya cutar da kai ko bai cutar da kai ba wanda ya zagi abokanka ya cutar da kai ko bai cutar da kai ba wanda ya zagi surukanka yake surukanka yan iska ne ya cutar da kai ko bai cutar da kai ba wanda ya zagi almajiranka ya ce duk almajiran banza kake tarbiya ya cutar da kai ko bai cutar da kai ba to kenan sun cutar da annabi muhammad allah ya ce innal ladina yu'zuna allaha wa rasulahu suratul ahzab innal Allah ya ce innal ladina yu'duna Allah lalle waɗanda suke cutar da Allah wa rasulahu suke cutar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka zagi mata annabi ka cutar da annabi ka ce mata annabi mazinaciya yau ko ni ka ce mata ta mazinaciya sai inda karfi na ya gari mata dai ka ce mata mazinaciya eh, one blow seven die to balle ka kira matar manzan Allah mazinaciya matar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha ummul mu'minin duk wanda ya ce wa Aisha mazinaciya uwar shi ce mazinaciya wannan ku rubuta da jan biro kuma in capital letter duk wanda ya ce wa matar manzan Allah mazinaciya to uwar shi ce mazinaciya sai dai bai da imani sai dai bai da imani sai dai bai da me bai da imani matuƙa yana da imani to uwarsa ce mazinaciya uwarsa ce mazinaciya domin yana da imani Allah ya ce annabi wa auladul mu'minin min anfusihim annabi wa auladul mu'minin min anfusihim wa azwajihim in dai kai musulmi ne ba arne ba kai musulmi ne ba arne ba to Allah ya ce matar annabi uwarka ce wa azwajuhu azwajuhu azwaju man azwajun nabi domin aka ce annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu wannan pronoun din zuwa ga yake komawa yana koma zuwa ga annabi wa azwajuhu Allah ya ce matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ummahatuhum iyaye mu'mine ne domin annabi aula bil mu'minina aka ce aula bi man bil mu'minina in dai ka kai mu'mini ne mai imani ne kai kai ba arne bane in dai ka yarda kai ba arne bane to matar manzon Allah uwa ce amma idan ka da cewa kai arne ne original not photoshopped copy to Aisha ba ka bace kun gane karatu in ya yadda shi arne ne aisha ba mai tace ba ba uwar shi bace to tunda aisha ba uwar shi bace ba tace uwar shi fa ummuhu to tunda aisha ba uwar shi bace ba mai imani bane kenan to wace ce uwar shi qur'ani ya faɗa mana fa ummuhu فأمه فأمه حاوية حاوية حاوية wacce na san ko don bai da daji idan baka san hawiya ba ya yi bayani ya ce wa ma'adura ka mahiya wanda ce ce hawiya kan narun hamiya Allah ka zare mu da narun hamiya saboda ka duk wanda ka zagi matar shi ka cutar da shi wanda ka zagi surukansa ka cutar da shi malamin ya zagi almajiransa ka ce almajiran banza yake tarbiyya ka cutar da shi to duk wanda ya zagi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zagi Abubakar ya zagi Umar Abubakar da Umar surukan annabi ne ko ba surukansa bane abokan shi ne ko ba abokan shi bane ɗalibansa ne ko ba ɗaliban shi bane yanzu kuna jin magana da wani yake a intanet ga yana ana ta yadawa wai sai na Bakar da aisha esta ita aisha wai shedan yana sa yatsansa a sababa cikin farjinta shi kuma sai na Bakar wai shedan yana sa yatsa a cikin dubura shi shi yasa ita ta zama ya shi sai na Bakar ya zama dan luwadi wai sai na abubakar umar wai dan luwaɗi ne yana da wani ciwo idan ciwon ya tashi babu abin da ke sa ya samu sauki sai ya je ya yi luwaɗi kamin ya samu sauki kuna jin babban malamin su ya fito gashi nan ana yadawa intanet ya sanarwa duniya yake cewa karan ya sunan shugaban isra'ila aliyan sharon karan aliyan sharon yace ya fi sayyidina abubakar wai ba ma aliyan sharon din ba karan aliyan sharon ya fi sayyidina abubakar wannan sun cutar da annabi ko cutar da annabi ba to in kace duk wanda ya zagi matan annabi Allah ya tsine masa albarka ba kai laifi ba in kace duk wanda ya zagi suraka annabi Allah ya tsine masa albarka ba kai laifi ba in kace duk wanda ya zagi sahabban manzon Allah Allah ya tsine masa albarka ba kai laifi ba saboda kamin ka tsine mashi wa ya fara tsine mashi Allah ne ya fara tsine mashi haka nan duk munafiki mai karkatatta aqida munafiki munafirci na aqida wanda aqida sa a karkata take mai kulla wa musulunci sharri da zagon kasa mai son kullum kafirci ya danna addinin musulunci mai san kullum bala'i ya fada wa musulmai gashi da sunan musulmi amma bai da aiki banda zagin musulmai da musulunci bai da aiki banda cin mutuncin musulmai da musulunci ko a jarida ko a gidan rediyo ko inda ya samu dama to shi ma irin wannan munafikin in kace Allah ya tsine masa albarka ba kai laifi ba domin kamin ka tsine masa albarka Allah madaukin sarki da kansa ya tsine masa albarka yace la in lam yantahi al munafiquna wal ladina fi qulubihim maradun wal marjifuna fil madina Allah ya tsine musu ko bai tsine musu ta tabbata ta tabbata Allah ya ce mal'onin waɗannan tsinannu ne Allah ya ce la illam yantahi munafiquna matukar munafikai ba su tuba ba ba su daina ba wallazina fi qulubihim maradun da waɗannan masu ciwon munafurci a cikin zuciyarsu ga su suna kiran kansu musulmi amma suna kullawa musulunci sharri ba su san nasara addinin musulunci bai san musulunci bai san musulmi da dama ma yake me yasa ma shi ya zama musulmi munafiki kenan wal murjifuna fil madina da yan yada jita-jitar bata addinin musulunci a cikin gari da sun ji wani kishin kishi ake tukun ga musulman kenan wai musulman kenan sai shi dan boko ne mai tunani irin na bature da yi magana musulman kenan bai da abin zagi da su ga sai musulunci da musulman. Allah ya ce to wallahi in basu daina ba la nuguri yannaka bihim ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zamu cinna ka akan su kai maganin tun a dan Madina yace summa la yajawirunaka fiha illa qalila za mu sa daga madinan ma ka kore su ba za su yi makwabtaka da kai a cikin garin madinan ba Allah ya ce ba na aka tsaya ba mal'onin Allah ya tsine musu albarka Allah ya la'ance su to irin wannan munafikin shi ma ce Allah ya tsine masa albarka ba kai laifi ba a dunkule kada na ci lokacin mu da yawa ayoyi da yawa suna na a cikin alkur'ani mai girma duk wanda Allah ne ya tsine masa ya halatta ka tsine mashi amma wanda Allah bai tsine mashi ba bai ce wani na tsine mashi albarka ba to sai kuma haramun ne ka tsine mashi eh, na'am suna nan da yawa kamar yadda Allah ran ke ƙara sunatarwa, suna tan da yawa mai yake zumunta abin nan khalifa Umar ibn Abdul Aziz yana cewa la tusahib qati'a rahimi yace karkai yi abokantaka da mai yanke zumunta yace fa inni wajadtuhu mar'unan fil qur'ani marratayn yace sau biyu ina ganin Allah yana tsine masa a cikin alqur'ani mai girma kenan tsinan ne ko ba tsinan ne bane idan ne ne daya a cikin suratul radi Allah yake wallazina yanquduna ahdallahi والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما sun samu matsala kun ga cikin suratul radi Allah ya ce ulaika allazina lahumul la'natu ai lahumul la'natu ai alaihimul la'natu dama huruful jarri babu babuha waɗannan su ne waɗanda la'ana Allah ta tabbata a kansu Allah ya ce wa lahum su'ud dar sannan suna da mummunan makoma suna da bakin gida shi da wutar jahannama Allah ka raba mu da la'ana da su'ud da bayan nan cikin suratu Muhammad na ma Allah ya sake tsine musu alarama nan ma Allah madaukin sarki yace ya kara ine musu albarka suna nan da yawa malamin da ya koyi gaskiya Allah ya tsine mashi albarka Qur'ani mai girma ga gaskiya ya sani amma gaskiya ta koma ta sayarwa akwai ko babu akwai malami ne amma ya koma gaskiya sai da ta yi ya koyi gaskiya saboda bukatarsa ta duniya shi ma Allah madaukin sarki ya tsine miki albarka innal ladzina yaktubuna ma anzalna min albayyinati wal huda innal ladzina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab Allah ce innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat lalle waɗanda suke koyi abin da muka saukar na hujjoji bayyananu yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda da shari'a Allah ya ce mun saukar da shari'a a Qur'ani mun saukar da dalilai a alƙur'ani mai girma amma suka boye min ba'di ma bayyana hu linnasi fil kitab bayan mun riga mun bayyana wa al'umma cikin alƙur'ani mai girma mun ce aje a karantar in cikin yahudawa suke Allah ya bayyana a cikin attaura in cikin kiristoci suke Allah ya bayyana a cikin linjina amma suka ɓoye sai Allah ya ce ula'ika yal'anuhumullah waɗannan Allah yana tsine musu albarka present continuous time sun shiga bala'i yal'anuhumullah Allah yana ba wai ya tsine musu ba yal'anuhumullah Allah yana tsine musu albarka wa yal'anuhumul la'inun sannan duk wanda ma ya tsini wato ya ci gaba da tsine musu har ranar tashi alkiyama suna nan da dama abin da yake so na nuna mana shine duk wanda Allah ne ya tsine masa albarka in ka tsine mashi ba kai laifi ba amma kaga kuskure ka tsine mutum albarka mu ce ina ayat da Allah ya tsine mashi kace babu ina hadisin da Allah ya tsine mashi kace babu to tsinewar za ta dawo kanka tsinewar kanwa za ta dawo kan wanda ya tsinewar za ta dawo tsinar za ta dawo back to sender za ta koma zuwa ga wanda ya aikata shi yasa dole kai taka tsantsan ba haka nan kawai ake tsinewa mutane ba abin ba haushi har da malaman addini sai malami ya tsaya gaban makirfan wai wasu sun ba shi haushi kawai rike kiran sai na tsine musu wani Allah ya tsine masa alwar Allah waya ike ka waya ike ka Allah mun gode maka makiyin haram ko ya ne maka ba inda za ta ci ba ne ba inda za ta ci an gane darasin da wai da ayu ke karantarwa darasi na biyu da ayar ke karantarwa shine kada ka kuskura ka ce za ka yi dabara don ka saba wa dokar Allah Allah ya kafa doka ya ce kaza haramun ne to kai kuma kana so ka aikata sai ka ce to bari samu wata hikima ne sai ka ɗan yadda bara domin ka kewayewa an gane karka yadda kai wannan inuwar Allah za ta hau kanka misali musulunci ya hana cin riba ya hana cin riba sai na zo wajen ka ce da Allah ne ba ni bashi naira dubu goma in Allah ya kai mu karshen wata zan baka to sai kuma da ka iya bani bashi ba kana so sai ka sa ba kuma Allah ya hana to ya zaka ce wa shari'a wa yau sai ka ce a ba bashi zan baka ba ciniki zamu wa halallahu bai ai Allah ya halatta ciniki to ya za a cinikin sai ka ce to ga agogonka in sayi agogon naira dubu goma sha biyu amma bashi sai bayan wata ɗaya zan biya dubu goma sha biyu ba yanzu zan biya ba an gane karatu ni abin da nake so ka bani bashin naira dubu goma mai ko ka bani bashin naira dubu goma yanzu kana son riba ta shigo ciki ko ba tare da shari'a ta kama ka ba sai ka ce a ba za ka ban bashin naira dubu goma ba amma ga agogon ka in sayi agogon naira dubu goma sha biyu bayan wata daya in biya ka sai nace to na amince na sai agogon bashi naira dubu goma sha biyu bayan wata daya zan biya sai ka ce to ni kuma yanzu bari in sai agogon a hannunka naira dubu goma in baka su cash a <laughs> gane karatu to kai kuma sai ka sai agogon a hannuna naira dubu goma sai ka bani naira dubu goma cash yanzu ba wai ka bani bashi naira dubu goma ne in biya naira dubu sha biyu karshen wata ba amma dai nawa na karɓa yanzu dubu goma nawa zan biya karshen wata ribar da tana ciki ko ba ta ciki amma sai aka yi dabara sai aka shigo da me sai aka shigo da ciniki domin a yi shari'ar wayo ina fata an gane wannan to wannan shi ake cewa bai ul’ina. shi ake cewa ne bai ul’ina da annabi ya ce idza tabaya'tum bil bil’ina. to wannan cinikin haramun ne me yasa ya zama haramun domin target din riba ake so a ci amma sai aka fake aka shigo da ciniki aka yi tsani da cinikin da aka cimma wacce ribar da ake so a karba to wannan haramun ne duk wata dabara da za ka yi ka yi hikima domin ka kauce wa shari'a ka saba dokar Allah to wannan dabara da kai la'ana Allah za ta hau kanka me yasa malamai suka ce wannan yana karantarwa domin da aka ce Allah ya tsine wa kafirai daga bani Isra'ila a harshen annabi Dawud da annabi Isa dan Maryam annabi Dawud Yahudawan da ya tsine wa su ne Yahudawan Aila su ne ne Yahudawan Aila su ne Yahudawan nan da aka haramta musu kama kifi rana asabar an gane su was'alhum anil qaryatin lati kanat hajiratul bahri إذ تأتيهم إيجانهم يوم سبتهم شرعا يحدثون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يكفرون su mutanen aila suna bakin kogi ne a bakin da suke a bakin ruwa ko da ma na taba gaya muku cewa ba inda ake inda aka ko ina ta'addanci a duniya shine bakin ruwa shi yasa in kaje tsaye da ake a Lagos ba za ta yi a nan Kaduna ba saboda suna ina ana bakin ruwa to in ka kara gaba kai kwatano abin sai kara lalacewa in ka kara lautawa gaba je kano mai nan bakin ruwa to abin ya kara rikicewa kara lautawa gaba shiga a tara a shama nan bakin ruwa sai ka dauka kai nan gurin a madina kake to dan kara lautawa gaba isa abijan ta debuwar kenan ko duk dai bakin ruwa kake tafiya to idan ka je abijan kan kara ka tafi isra'ila gara ka tafi me gara ka maka sauki duk da yake bakin ruwa a tarihin duniya historical biography na duniya ba inda ake ta'addanci ga wurin to mutanen aila bakin ruwa suke sannan sana'a su shine kama kifi sai Allah ya sa musu doka yake na yadda ku kama kifi ranar lahadi da litinin da talata da laraba da alhamis da juma'a amma ranar asabar kadai a sati ita ban yadda ku kama kifi ba suka ce to mun ji kwana shida su kama ɗaya kawai kasa kama wato ta ma sai ga kamar akwai dan wani renin wayo renin wayo a cikin harkar su saboda ranar asabar idan ka zo sai ga manyan manyan kifaye suna ta shawagi a saman ruwa kamar ka kama da hannu amma kuma an ce kada a kama to wasu ne suka yi miji suka ce kai abin da ba zai yi ba bai kamata muna barin banza tana wuce mu ba ya za mu ah, ba dai an ce kara kama ranar asabar bane suka ce suka ce ba komai sun sai da za su ranar asabar sai su zo sai su tona rami daga bakin wannan kogi su yi wani katon lambatu sai sun tafi da lambatun da nisa sai su yi katon rami sun toshe bakin lambatu ne ranar asabar yayin da wa'in manyan kifaye ke tsalle sai su bude manyan kifaye sai su biyo ruwa sai su shigo cikin wannan lambatu da aka yi sai su bi shi su tafi su tafi su tafi sai su je can sai su fada cikin babban rami kifi ya tsalle ya dawo ba zai iya dawo ba sai sun ga wannan rami ya cika da kifaye sai su zo sake toshewa yadda kifin ba zai koma ba amma da yau ranar asabar ba za su dauka su kai gida ba sai su bari sai Allah ya kai mu a gari ranar lahadi ranar lahadi sai a zo da manya-manyan kwanduna sai a rinka jidan wayannan nan shi <laughs> ana lamtawa a cikin kwanduna ana tafiya da su gida da Allah rage shi suka kama kifin rage shi suka kai gida kaiwa gida ne aka haramta musu ranar lahadi ko kama kifin kina an saba doka ko ba saba ta ba ka daba gura an saba doka amma an yi kokarin aiwa shari'a wayo a ga yadda za a kewaye to haramun ne a sanadiyar wannan Allah ya tsine musu albarka shi yasa ba a yadda a yi dabara ko a hikima in aka ce maka shari'a ta ce kaza haramu ne kawai ka hakura in shari'a ta ce kaza aikata kawai aikata karka da ka bullo da wasu yan dabarbaru dabarbaru da wasu yan hikinkimu hikinkimu wai kai sai ka yi shari'ar wayo ka take shari'ar wayo amma sannan ba a gane ka ba to idan kai wannan tsinuwar Allah bala'in da yake wanda kake tsoron shine wanda zai hau kanka shi yasa hatta aure mata ka mata saki uku kuma sai ka dawo kana santa aka ce sai ta je ta yi wani auren to haramun ne ka zagaya da wani kuyi mitin ku ittifaki ka bashi sadaki ka ce to je ka aure min ita amma da Allah ka auta sati uku sai ka sako min kayana sai ya ce ba matsala sai a hadu sai a yi mitin sai ka bada sadaki ya ce to ba matsala duka sati uku zaki sai ki fito kin ga daga nan komai ya gyaru ya daidaita ba abin da ya gyaru ba abin da ya daidaita Allah ya sa in sun je su fahimci juna ta ki fitowa mu ga mu ga yadda za a saba za a yi shari'a wayo abin aka aikata ake wannan an aikata haramun duk abin da shari'a ta faɗa kai da kai bawan Allah ne kai kai da ka ta gaya maka bari ga wata dabara da zan yi in yi kaza in yi kaza sai ne sikelin suru ba a gane ba to da kai sikelin suru din nan zaka wuce wutar jahannama ne Allah ka gafarta mana kuma wannan yana daga abin da ke jawo wannan la'ana kamar yadda ta samu ashabul aila da aka ce lu'ina allazina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawuda wa isa ibn maryam Allah ya gafarta mana sannan abu na uku da take karantarwa shine abin da muka ambata jiya wajabcin al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar cewa yin wa'azi da da'awa wannan wajibi ne idan aka yi laifi to lalle a samu maluma su tashi su magana su ce wannan abu da aka aikata ba daidai bane amma ana sabon Allah ana fusatar da ubangiji maluma suna kallo suka yi shiru aka rasa mai magana to Allah kuma zai turo bala'i da zai gama da al'umma baki ta shine la yu'azibu Allahu al-khassa amma bi amal al-khassa hatta idza ra'aw al-munkara wa hum qadiruna ala an yunkiruhu falam yunkiruhu to a wannan lokacin ne azaba Allahu al-khassa wal amma Allah ba zai azabtar da al'umma gaba daya ba saboda laifin da wasu cikin su suka aikata sai lokacin da al'umma suka ga wani bangare na suna saban Allah suna da daman da za su hana suna da daman da za su yi magana suna da damar da za su yi inkari ba su ba suka yi shiru to Allah madaukin sarkin ya tashi kawo azaba ba masu laifin kadai zai azabtar ba da waɗanda suka yi laifin da waɗanda suka yi shiru ba su yi magana ba gaba ɗaya Allah zai haɗa su ya azabtar da su shi yasa kuka lura su ashabul aila da suka rinka yin wannan dabara ta kamun kifi karshe sun kasu kashe uku ne akwai masu kama kifin su automatically mun san hukuncin su akwai masu wa'azi da suka ce ba kyau su ma mun san matsayinsu akwai 'yan ba ruwana tunda dai ba ni ke aikatawa ba ba kabarin ba ba kabarin sa daban nawa daban suka shiru ba su yi magana ba da qur'ani ya zo sai ya bayyana su masu kamun kifin sai Allah ya mai da su birai ya mai da su ne kawai da tsakar dare mutane sun kwanta suna bacci kawai gari ya waye sai ga mutum bai bude gida ba shiru shiru lafiya rana ta yi ta hankali ya tashi a balla kofa sai a balla kofa a shiga idan yana da mata guda uku da yara guda bakwai sai a samu wani gwaggon biri guda daya da gwagguwar biri guda uku da chimpanzee guda bakwai <laughs> an gane nan ga wani katon gorilla <laughs> ga wasu gorilla guda uku ga wasu tsunan biri guda nawa guda bakwai duk Allah ya mai da su birai an samu matsala ko ba samu matsala ba to ya aka yi da yan ba ruwanmu da masu wazi sai Allah madaukin sarki ce fa an jaina allazina yanhauna an su'i su masu wazi Allah ya ce sai muka tsiratar da su to yan ba ruwa na da basu wazi ba qur'ani sai ya shiru bai bada labarin su ba bai bada me bai ce komai akan su ba to qur'ani bai ce a mai da su dire ba bai ce an tsaratar da su ba sai ya shiru akwai matsala ne ko ba matsala to duk lokacin da aka samu suna aikata banna aka rasa mai yin wa'azi aka rasa wanda zai yi magana to Allah zai kife al'umma da bala'i shi yasa ga ana bid'a bakin mu ya gagarin shi in an yi wa Allah shirka bakin mu ya gagara shiru in an bayyana banna da fasadi bakin mu bai iya yin shiru wallahi ba muna yin wa'azin dan su gyaru ne kai muke yin wa'azin ba dalilin farko ma da yasa muke wa'azin domin in muka zo lahira Allah ya ce dan me yasa kuna kallo ana saba wa sunnar manzona an kirkiro bid'a an canja addini ana mun shirka a matsayina na Allah dan me kuna kallo ana yi ba ku yi magana ba mu samu hujjar da zamu ba Allah mu ce ya Allah ka zama shaida mun yi magana ya Allah ka zama shaida mun yi magana ka zama shaida ya ubangiji shi yasa waɗannan da suke kai jama'a ba ji ba gani da sunan addini ana zubar da jinin bayin Allah ana zubar da jinin bayin Allah da maiduguri babu yadda za ka iya shiga kai wa'azi akwai da za ka shiga babu jami'an tsaro ne kan hanya kuma dokar ta bashi ce baka yi saka tare jama'a ka mutu wa'azi ba a lokacin ba yadda muka iya ba me ba yadda muka iya to amma yanzu alhamdulillah an fara samun zaman lafiya an samu tsaro za ka iya shiga kuma za ka iya tara mutane ke wa'azi yanzu muna da uzuri idan ba mu je mun yi ba yanzu ba mu da uzuri shi yasa muka ce dole mu tashi mu kama hanya mu ci shi yasa muka kama hanya muka je Maiduguri an yi taron matasa in ba wanda Allah ya nuna maka ba ba za ka iya kimanta adadin matasa da suka taru ba wallahi har sai ka yi mamakin ina da aka kashe a maiduguri sai ka ɗauka ba a kashe kowa ba matasa ne kamar ruwansu aka daga sararin samaniya muka yi musu wa'azi har da mata muka yi musu wa'azi muka ce ta wannan akidar ta saba wa Allah ta saba wa sunna ta saba wa qur'ani mai girma ta saba wa sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun sauke nauyin da Allah ya dora mana ko ba mu sauke ba mun sauke nauyin da Allah madaukin sarki ya dora mana to umarni da abu mai kyau wajibi ne umarni da hani da abu mara kyau shi ma wajibi ne dole a hana abu mara kyau idan aka gan shi idan jama'a ta shiru tana da ikon ta magana to bala'i zai shafe ta idan ba ta da iko kuma to wannan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah bai tsora wa rai wani abu sai gurgurun abin da za ta yi Allah ka gafarta mana malamai suka ce wannan su ne manya-manyan darussa guda uku da wayannan ayoyi suke karantarwa sai Allah ya ce mai azaba alarama ترى كثيرا منهم يتولون لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون مجاجبة مجاجبة ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن sai Allah madaukin sarki ya ce tara kasira minhum yatawallawna allazina kafaru zaka ga da dama daga cikin su suna jibinta waɗanda ba kafirai waɗanda ba musulmi suna jibinta kafare? su waɗannan yahudawa a daidai lokacin da sun ki su hudda da musulmi amma kuma sun da su hudda da kafiran makka tun na faɗa muku har ta kai kafiran makka suna tashi jin same su su yi musu fatawa amma su murkushe fatawar bayan wannan kuma su gaba da kullawa addinin musulunci sharri irin su ka'abul ashara irin su waye ka'abul ashara wani bai hure dan ta'adda iya cutar da musulunci saboda tsabar cutar da islam yi sai da manzan Allah ya sa kai sun kuru a kansa manzan Allah da kansa a yi sallar isha yace malli bin al-ashraf wai cikin ku kan wa zai gama mana da ibn al ashar kowa ya huta ya kulla musulmai sharri a sanadiyar ta Allah kadai ta musulman da aka shi sannan ga shi mawaki ne bai da waka da waka zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yahude ne ya hada kowa kai Muhammad ibn Maslama yace ya rasulullahi ni zan iya wani matashi ne annabi yace Allah ya bada sa'a ya ce ya rasulallah to amma fa ba zai yadda da ni ba dole sai na ɗan yi maganganu na ɗan soke ka na ɗan soki islam na yace annabi ya ce a ba sai ka karisa ba duk magana ta fito bakin ka kai an yafe maka duk wanda sai ka zage shi zai gamsu da kai ya yadda da kai haka ya samu hanya ba gida mai security kamar gidan tabul ashraf bai sai shiga gidan da takobi ba katanga katanga ce round round kuma akan dutse yake kuma ko ina jami'an tsaro ne dama da ya samu ya zo katangar farko ya kwankwasa aka ce wane ne ce ni ne Muhammadu ibn Maslama wajen wasa zai ce wajen mai gida aka ce to ka jira sai an gaya mashi aka je a gaya mashi ce a ah, abokina ne tun zamanin jahiliya ku bar shi dama ya shigo aka ce to sai an caje ka ba shiga da makami ta dama na san ba shiga da makami sai sai da takobin shi ya nan bakin katanga daga ciki duk katangar da ya sai an caje shi da haka har ya shiga cikin gidan kabul ashraf yayi amarya wata bai huriya kyakkyawa yana zaune bai hude tana shafa masa turare a gashi saboda tsabar jin daɗi ya ce amarya zan fita amarya ta ce hankali na bai kwanta da maimakon wannan sallamar ba ka ji kirimina har ta ji a jikinta kamar da firawuna ya ga annabi musa tun yana jariri ya ce wannan ban yadda da shi ba wannan kabul ashir tun zai dariya ce karki damu abokina ne tun muna zamanin jahiliya ba mamaki ma ya rabu da muhammadu ne yasa ya dawo wajen mu da ba ban tsammanin zai iya tafiya da su aka zo aka zauna ana shan shayi kabir ashar yana ba muhammadu bin maslama labarin amar yadda yi yake duk matan laraba ba wacce ta yi hada turare kamar ta muhammadu bin maslama yake kai kabul ashra abinda kake gaya mana sai yanzu muka gani me ke faruwa yake mun dauko kanmu bala'i muna zaman zaman mu lafiya mutumin nan yan garin su masu rasa yadda za su yi da shi mutanen makka mu da tsabar rashin hankali muka ce dawo jan mu kabul ashirin tun tsire da dariya sai da ya faɗi duk ya da mana riga na gaya muku wannan ala kaka kenan kun dauko kanku bala'i ce wallahi yanzu muna nan muna kokarin mu gaya zamu yi mu jefar da kwallon mangoro mu huta da kuda yace gaba ɗaya mutumin nan ya talauta mu kullum mai aiki banda ku kawo ku kawo ya karbe mana kuɗi da sunan jihadi mu je a kashe mu ya rinka sukar musulunci kai wannan shi na tayi wa kabul ashirar dadi ana tsakiyar hira ce to zan barka domin dare ya fara yi ka san shigowa nan wajen ku sai a hankali ya sa mu je in taka maka sai aka ko ba ta ina kabul Muhammad bin alaihi wasallam ya samu abin da yake so sai ya sake dauko masa sabon tadi na zagin musulunci ya faɗi wannan ya shi kuma yana dariya yana raka shi yana ƙarin bayani in an zo wannan gir sai a bude sai su wuce tare in an zo wannan gir sai a bude sai su wuce tare har aka zo gir na ƙarshe ya ce to mi ban kwana da kai daga nan ya ce to ya juya yana juya shi kuma takobin sa na gindin katanga sai ya ɗauko takobi sai ya waiwayo ya ce kabul ashira juya wannan da zai ya da kansa ai fanan take hudawa aka ɗauko makami aka ce a kulla gate aka kulla gate aka dumfaro shi ya danna da gudu ana bi ya tsalle kama gate ya kama katanga ya birka ta bayan katanga gidan kan dutse ne ya fado kan dutse sai da kafarsa ta kare da wannan ya kafa ba a iya kama shi ba sai da ya sha yana wucewa bai birki ba sai gidan manzan Allah da da gwangwata annabi bi to kalle shi ce yaya yace the operation was very very successful successful <laughs> yanzu Allah ya ce Allah ya maka albarka wuce gida yake kafa da ta tafi za mu yi addu'a Allah zai baka sun to kun ga suna faman gaba da musulmi da kashe musulmi amma sun yadda su kulla alaka da wa da kuma kafiran makka maguzawa masu bota gumaka yo ai ko banza ma dai sun fi kama da musulmai ai littafin sai yahudawa ba sai Allah ne ya saukar da shi ba qur'ani wa ya saukar da shi Allah suka ce suke bautawa musulmai suke bautawa sun ce nasu annabi ne na musulmai ma ne da su da musulmai suwa suka fi kama sun fi kama da musulmai fiye da kama da maguzawan larabawa amma duk da haka ya wannan da lazina kafaru saboda sharrin bai hude Allah ya ce labi isa ma qaddama lahum anfusuhum sir da abin da su suka shirya musu suka tsara musu fatakib Allahu alaihim wanda wannan shi ya jawo Allah madaukin sarki ya fushi da su Allah ya ce wa fil ya fil azabi sannan a cikin wutar jahannama cikin azaba na tashi alkiyama khaliduna Allah ya ce za su dawwama sai Allah ya ce walau kanu yu'minuna billahi da sun kasance sun yi imani da Allah wan da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma unzila ilaihi da abin da aka sauka masa mattakazuhum awliya da ba su rike wa'annan kafirai a matsayin ƙawaye ba a matsayin abokan hudda ba Allah ya ce walakin da kasiran minhum fasikuna sai dai mafi yayawa daga cikin su fasikai ne malamai suka ce to wannan ayar abin da suke karantarwa shine idan mutum yana saban Allah yana banna yana fasadi sai aka masa wa'azi sai ki gyarawa to wajibi ne a kaurace mishi wajibi ne ne babu kuma dama a ci gaba da hudar shi alhali an masa wa'azi ya ki gyara an masa wa'azi ya ke gyara ta kaurace mashi to ai mai gidana da wajen sa nake samun abinci Wa ya gaya maka yi watsi da shi da Allah ka ga Allah zai rike ka ko ba zai rike ka ba ya gaya maka shi ke rike ka shi dai kansa wani tabbas yake da shi wannan duniya mai jawa wani tabbas ake da shi yanzu idan ka zo da trailer an san trailer ba ka ce a cika maka ita da tsoffin gwamnoni tsaffin gwamnoni sai ta yi balbela wani bai samu inda zai hau ba duk suna nan suna kokowa da masara na mene ne ya san da suke mulki ya ke ganin su Allah ya karbe mulki ba wai ne ake magana da siyamomi ba siyamomi na local government da wasu suka koma ke kira wasu suka Allah ka ya sanya su na gaya muku na je Lagos wa'azi aka nuna mun shagon aski na wani ciyaman na local government shekara takwas yana ciyaman na local government bayan ya sauka aka yi ta kokowa da rayuwa talauci ya ce assalamu alaikum ya ce wa alaikum talauci ya shigo da tsiya-tsiya karshe ne da ya gane ta bahaushe ba sarki sai Allah ya bude shagon aski idan ka zo ka bada naira ɗari da hamsin da kilifarsa ana honorable yana ya da san da yake ciya man ka masa wa'azi ya ki gyarawa ka kasa rabuwa da shi saboda dan abin da kake gurgura dan abin da kake gurgura to yanzu akwai abin da za gurgura to dan me ba za ka bi Allah ba shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda Ahmad bin Hanbal ya rawaito a cikin musnad nashi manzo Allah ya ce lamma waqa'at banu isra'ila fil ma'asi nahatuhum ulama'uhum falam yantahu فجالسوهم في مجالسهم وأسواقهم وآكلوهم وشاربوهم فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم لعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم lokacin da bani Isra'ila suke sabon Allah aka yi musu wa'azi malamai suka yi wa'azi suka ƙi gyara sai malaman suka kuma ci gaba da zama da su cin abinci tare shan shayi tare yana fasadi amma kuna tare saboda kana samun wani abu da suka aikata haka Allah ya tsine musu a harshen annabi dauda da annabi isa dan maryam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi wanda imamu turmuzi ya ruwaito manzon Allah ya ce inna awwala ما nak النقص Bani بني إسرائيل rajul كان الرجل rajula fa yaqulu lahu ya haza. اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من الجبي فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ما زال سيشي لتنهون لتنهون لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتعذرنه على الحق عذرا ولتكسرنه على الحق كسرا أو يضرب الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنه maza Allah ya ce abin da ya fara الله wa bani Isra'ila matsala mutum zai ga yana saban Allah ya masa wa'azi mutumin ya gyarawa sannan ya ci gaba da zama da shi tare ake ci tare ake sha ya san dan luwaɗi ne ya san mazinaci ne ya san maciri ba ne ya san mai saban Allah ne mai tafatar da ubangiji amma duk da haka yana tare da shi tare ake ci tare ake sha bai kaurace mashi ba wannan ya jawo Allah ya tsine musu albarka ya la'ane su kamar yadda ya la'ani Yahudawa Allah ka gafarta mana shi yasa Allah ya ce walakinna kaseeran minhum fasiqun allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi That's what matters.